Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a VOA Africa mita 200.5 zangon FM ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar kan batun tauye rayuwar 'ya'ya mata ta wajen yi musu auren dole ko kuma aurar da su kafin su isa aure. sai kuma rahoto kan ziyarar aiki da daraktan hukumar lafiya mai kula da harkokin afirka ta fara yau a najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar litinin a wannan shirin aliyu mustapha sokoto zai shigo da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai to jama'a assalamu alaikum shugabannin da ke hamayya da juna a sudan ta kudu sun yi kira ga dakarunsu da su dakata da faɗan da suke yi wanda yake barazana ga shirin zaman lafiya da aka cimma da kuma gwamnatin haɗakar da aka kafa a ƙasar yayin wani jawabi da ya yi a wani gidan rediyo a yau litinin mataimakin shugaban ƙasar kuma shugaban 'yan tawaye rek mashar ya nemi dakarunsa da su mutunta shirin tsagaita wutar da shugaba salva kiir ya kira a mutunta ina kira ga dukkanin dakarun da suke wannan faɗan kare kansu da su mutunta shirin tsagaita wutar su kuma tsaya inda suke in ji mashar a hirarsa da gidan iradio mai zaman kansa wannan kira da mashar ɗin ya na a tsagaita wutar ya fara aiki ne da misalin karfe 6 na yammacin yau agogon juba kiran har ila yau ya nemi kwamandoji da su dakile hare-haren dakarunsu tare da kare fararen hula da dukiyoyin su sannan su kare ƙananan al'ummomin da ake kaiwa hare-hare daga baya dai gwamnati ta umarci dakarun kasar da su koma barikin soji cikin gaggawa shirin gina matatan mai da mutumin da ya fi kowa arziki a nahiyar afirka ke yi na ci gaba da bunƙasa a wajen birnin lagos da ya zamanto cibiyar kasuwancin najeriya hamshakin mai kuɗi wato aliko dangote yana gina matatan ne da za ta iya samar da gangar mai 650 a kowace rana wanda kuma za a iya cire sauran dangogin mai kamar su kananzir da gas wanda hakan ake tunanin zai iya gamsar da bukatar man 'yan kasar na kowace rana ana kuma tunanin idan aka kammala matatar man hakan zai kawo ƙarshen dogaro da ƙasa ke yi da man da ake shigowa da shi da kasashen waje karancin mai da aka yi a fama da shi a farkon shekarar na mako guda na daga cikin dalilan da ya sa wasu masana a fannin tattalin arziki suke ganin cewa tattalin arzikin ƙasar na gab da shiga wani mawuyacin hali. a dunkule wannan aiki zai kasance shine makoman najeriya in ji dangote wanda karfin arzikinsa mai yawan sama da dala biliyan goma sha hudu samo asali daga cinikin garin fulawa da siminti da sukari da sauransu yayin wata wato ganawa da 'yan jarida a lokacin da ya ziyarci wajen da ake aikin gina matatar man najeriya dai na da matatun mai hudu sai dai ba sa aiki yadda ya kamata lamarin da ya sa kasar ta dogara kacokan da man da ake shigowa da shi daga kasashen waje An wayi gari a Amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin Louisiana da Minnesota. Sannan wani harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira a birnin Dallas da ke jihar Texas a wajen wata zanga-zangar lumana da jama'a da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musguna baƙaƙen fata suka gudanar. 'yan sanda a jalas ɗin sun ce wani ɗan bindiga mai suna mika xavier johnson ya kitsa kai wasu munanan hare-hare da za su wuta da hankalin birnin shugaban 'yan sandan birnin david brown ya ce sun samu tabbacin cewa mutumin da ake zargi yana da wani shirin wato yana da wani shiri na kai hare-hare akan jami'an tsaro wanda hakan ya nuna cewa ramukan gayya ne akan 'yan sanda da ke ake zargi suna musgunawa baƙaƙen fata 'yan sanda dai sun yi nasarar dakile shirin johnson ta hanyar yin amfani da wani bom da mutum-mutumin ya dasa a dakin ajiye motoci da johnson ya fake shugaban 'yan sandan ya gaya wa gidan talabijin na cn cewa ɗaukan wannan mataki na dasa bom ta hanyar amfani da mutum-mutumi ya zama dole domin a ceci rayukan jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar koriya ta arewa ta ce za ta rufe wata kafar tattaunawa ta ƙarshe da ƙasar amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin washington suka ɗauka na ƙaƙaba takunkumi akan shugabanta kim jong un wanda ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil adama a yau litinin hukumomin pyongyang sun gaya wa amurka cewa ƙasar za ta yanke duk wata hudar diflomasiyya da hukumomin washington da ke gudana ta ofishinta da ke hedkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york a makon da ya gabata amurka ta kakaba takunkumi a kan shugaba kim da wasu jami'an koriya ta arewan baya ga wasu jirin takunkumi da aka saka wa kasar a baya saboda shirinta na mallakar makamashin nukiliya da safiyar yau litinin kuma koriya ta arewa ta yi barazanar daukan wani mataki akan amurka da hukumomin sol bayan da suka ayyana shirinsu na tura makaman kariya daga makamai masu linzami zuwa koriya ta kudu a ƙarshe amurka za ta tura ƙarin dakarunta 550 zuwa iraki domin su taimaka wajen ƙwato birnin mosul daga hannun mayakan is sakataren tsaron amurka ashkata ya bayyana hakan ne a yau litinin yayin wata ziyara da ya kai birnin bagdaza domin tattaunawa kan mataki na gaba da za a ɗauka tsakanin shugabannin ƙasar ta iraki da kwamandan dakarun amurka a kwanan da dakarun iraki suka karbe ikon wani sansanin filin tashin jiragen sama da ke kusa da mosul wanda hakan ya kawo kammala zangon tsare-tsare guda goma da aka shata domin yin galaba a kan 'yan mayakan isis kamar yadda wani babban jami'in tsaron amurka ya faɗa labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda wakilin Musulamu Muni Bama ya haɗa mana rahoto kan batun kare hakkokin yara mata ƙasa da shekaru goma sha tara yayin da duniya ta mai da hankali kan batun yawan al'umma. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma kungiyoyin cikin gida ke bayyanawa a matsayin waɗanda dalilan al'adu da na addini ke haifar da rashin bayar da sukuni ga 'ya'ya mata. misali koma bayan da ake fama da shi a game da batun ilimin zamani ga 'ya'ya mata saboda yadda a wasu yankuna iyaye suka fi ganewa aurar da 'ya'yansu tun suna da karancin shekaru hajiya fatima madam kako ita ce shugabar kawancen kungiyoyin mata na kongafen e eh, ka san yau a kasar niger abin da ya sa duk koyin wanda muke yi sai ana rabata shi da harkar addini shine ke kara kawo muna miskila biskan kokoyinmu a lurke muku ko da muke yi biskan wannan ma'aikatan ne muka ce mace na nan wurinta na tsare gida tana nan wurinta na biyayya na biyayya hakin aure kenan yau mun kai inda mace ya kamata a girkar da ita tunda mace na da ilimi matuka na ta samu wurare kamar namiji na kusanta muka akwai institution kungiyoyi da kiyan suna bada shari'a kuma mu kan kanmu association feminin partner din mu a finance su ma suna tallafa mana bisa kayan aiki da muke kai mata a ƙauye abin ne matuƙa yau sai an samu abin da ake cima volunteer politics sai gwamnati ta yi tsayin tsayin daka ta sama mata hannu in ana son matan jihar su bunƙasa. matsalar yoyon fitsari na daga cikin matsalolin da matan da aka aurar da su lokacin da suke da karancin shekaru ke fuskanta sai kuma uwa uba jahilcin da kan hana su zuwa asibiti domin ganin likitoci kamar yadda madam salamatu traore shugabar cibiyar dimol mai kula da matan da ke fama da yoyon fitsari ta bayyana min. arman gaugawa an kula ma ɗiya mace bata samun fisila wa'ansu shekara goma sha biyu shekara goma sha uku aka samu ta je gidan likita da gaugawa ta yi awo aka dibi tsawonta tun da kamar mu a kwatamce eh, metar guda da rabi in macen bata kai hakanan ba shekarunta ba su kai ba in bata tahi abin ga awo bata yi aihuwa ba mu a ganin mu dole ta samu fistil. Talaucin da mata ke fama da shi a sakamakon rashin samun wata madogarar kirki daga hukumomi ko kungiyoyi masu zaman kansu ko mazajensu. Shi ma wani babban kalubale ne da ke tilastawa wasu matan jefa kansu da 'ya'yansu cikin tashin hankali, in ji Madam Mori Amina, shugabar kungiyar matan Afirka masu sana'o'in hannu Ruwafa. Babban magani ya zamanto an samu abin da za a yi in an ɗauka kamar mu eh, ministar mai kula da haraka ta ɗiya mata gwamnati ta ba ta hannu ta sa mata muwayen wanda zai sa ta yi aikinta yadda ya kamata a yi haɗarwa matan nan da ba su da aiki a koya musu sana'o'i a koya musu aiki wallahi duk talauci ne duk talauci ne kawo wanga abu. Albarkacin ranar al'umma ta bana, ministar al'ummar jamhuriyar Nijar Madam Kafa Rakiyatu Christelle Jaku ta bayyana cewa. A cikin tsarin samar da inganta rayuwar al'umma tare da ƙayyade matakan bunƙasuwar yawan jama'a da ake fatan cimawa kafin nan da shekarar 2050. gwamnatin jamhuriyar nijar za ta ci gaba da kashewa fannin ilimin 'ya'ya mata da fannin lafiyar yara da iyayensu kudade masu tarin yawa domin tabbatar da hanyoyin da za su ba mata damar samun na kansu gwamnatin ta buƙaci haɗin kan malaman addini da sarakunan gargajiya da dukkan wasu masu bakin faɗa a ji domin cimma nasara a ayyukan inganta rayuwar mata a ƙasar nijar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirinmu na yau Najeriya ta zaɓo sunaye uku da suka hata da ɗan Najeriya ɗaya da turawa guda biyu da za ta zaɓi ɗayansu ya zama sabon kocin na Super Eagles. sannan ƙasar portugal ta taka babbar rawa a karanta da faransa ƙasar ta portugal kuma ta kafa sabon tarihi na ƙasar farko da ta buga wasanni har uku da suka kai a ƙarin lokaci a cikin gasa ɗaya a nahiyar turai mutanen Nijar kuma sun ce sun na munakisar da aka so a shirya a kwallon kafa da ta shafi Ronaldo. Shi kan shi Cristiano da aka kufe shi aka buge mai kawa in ka ji ka gani da gangan ne aka yi wannan bugun kuma kusan zamu ci tun wurin antrenament din kasan horan shi an kulla cewa da farko ku buge wannan Cristiano kin sun buge shi amma duk da haka ka ga da wasu wasa ya kasance. Mu da adawa ba mu son Cristiano gaskiya ma ji daɗi ba da sun ga ci kufe ga dan ban so na so farasta cin kufe. A fagen kwallon tebur ta tennis kuma. and the Wimbledon champion of 2016, Serena Williams. Jama'a barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu jinsa. To bari mu fara a Najeriya inda hukumar kwallon kafar kasar ta ce ta zaɓi sunaye da yawa daga wato sunaye uku kai daga cikin sunaye fiye da ashirin inda daga cikin ukun za ta zaɓi mutum ɗaya ta bashi aikin kocin super eagles kuma watakila nan da mako ɗaya za mu san kowaye wannan sabon koci ɗin wanda ta zaɓo uku ɗin sun haɗa da wani baturin ƙasar belgium da ake kira ton sanfei wanda tsohon kocin ƙasar ethiopia ne da kocin wucin gadi na yanzu ɗan najeriya salisu yusuf da kuma wani bafaranshi paul legend wanda ya taɓa koci a ƙasar faransa su ne ta takaita daga cikin wannan suna 20 da ta ce za ta zauna ta yi wa intabiyu ta zaɓa ɗaya daga cikinsu a matsayin kocin wato sabo na ƙasar ɗin ko bayan su akwai mutane da yawa da suka nuna sha'awar wannan mukami na zama kocin najeriya ɗin da suka haɗa da giovanni solinas da he antoine da mark wote da yusuf ernesto polo da dorian marin da mino drag yesich da perry hansen da adebayo latif kola su silvanus okopala da peter eje da ricket harbour da dai sauransu duk su nuna sha'awarsu to daga cikin wannan ukun da aka zaɗo wato shi wannan bature na ƙasar belgium shi sanfe ɗin ɗan shekaru 43 ne da ya taɓa zama kocin ƙasashe da dama da suka haɗa da namibia da zimbabwe da ethiopia da yemen da malawi da togo shi kuma yusuf wanda muka ce shine kocin wucin gadi a yanzu a nigeria ɗin ya taɓa zama kocin elkanemi a maiduguri kuma ko bayan haka ya yi koci na kano pilas da kuma yamba football club da kuma ya taba zama mataimaki ga tsofaffin koci na najeriya su samson siyasiya da kuma marigayi stephen keshi sannan batuli na ƙarshe legion ɗan shekaru 52 ne shi wannan bafaranshe din kuma ya yi aiki a can faransa din sannan inda ya kocin manyan club-club irin su rain da lyon da psg a can faransa sannan kuma ya yi a ƙasar scotland inda ya jagorancin glasgow rangers to kuma shi ne ya ɗauki wato ya kai indomitable lions na kamaru zuwa gasar cin kofin duniya na shekarar 2010 to shugaban kwamitin fasahu na ita hukumar kwallon kafa ta najeriya din wato chris green ya ce in allah kai mu rana wate wato ran 18 ga wannan watan na yuli da muke ciki za su zauna su interview ko kuma tattauna da su wannan kocinan guda uku da aka zabo kuma ya ce ba za su bata lokaci ba nan take za su faɗi wanda ya nasara a ce shine sabon koci. to har yanzu mutanen ƙasar portugal wasu su kila tun jiya ba su yi bacci ba har yanzu suna nan suna cikin murna saboda gagarumin nasarar da suka samu akan mai masauki faransa a gasar cin kofin kalubalen na kasashen turai na euro na wannan shekara da aka kammala jiya lahadi kasar ta portugal dai ta sami daidaita al'amura bayan ficewar shahararren dan wasanta kuma kaftin cristiano ronaldo inda ta matsa kaimi ta kuma sami galaba akan kasar faransa da ke karbar bakuncin gasar ta cin kofin nahiyar turai a wasan karshe a jiya lahadi tun a minti na 25 da soma wasan ne dai aka fice da ronaldo daga filin wasan akan makara sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa. bayan kai hare-hare daga bangarorin biyu dai wasan ya karkare a kunnen doki ba wanda ya sami zura kwallo lamarin da ya sa aka shiga karin lokaci inda minti na 109 eda ya cilla kwallo daga tazarar yadi 25 zuwa cikin raga lamarin da ya baiwa kasarsa ta portugal nasara And shot! Super strike! wannan dai wata gagarumar nasara ce ga ronaldo wanda ya sami nasarori a kulob kulob amma kuma bai taba samu ba da kasarsa a can baya dai ya lashe kofin zakarun turai da kungiyoyin manchester united da real madrid to amma kuma kasarsa ta sha kashi a matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya a shekara ta 2006 da matakin kwata final na gasar cin kofin nahiyar turai a shekara ta 2008 da kuma matakin kusa da na karshe na gasar a shekara ta 2012 to sai dai duk da yake an fitar da ronaldo yana zubar da kwalla a wasan manazarta na ganin tamkar yana a cikin wasan domin ko ya ba da gagarumar gudunmawa ta bangaren shawarwari da dabarun samun nasarar wasan fiye ma da mai horar da 'yan wasan kasar fernando santos inda daga bisani kuma a matsayinsa na kaftin shine ya daga kofin na nahiyar turai na wannan shekara first time european champions kings of Europe Portugal. Kasar ta Portugal kuma ta kafa sabon tarihi na kasar farko da ta buga wasanni har uku da suka kai a ƙarin lokaci a cikin gasa ɗaya a nahiyar Turai. A bangare ɗaya kuma ƙasar Faransa da ke karɓar bakoncin gasar ta kasa a ƙoƙarin da ta yi na yin amfani da damar rashin Ronaldo a filin da kuma ɗimbin 'yan kasar da suka cika makekin filin wasan na Stade de France bayan duk namijin kokari da kuma kwazon da suka nuna tun soma gasar ciki ko har da yin waje da zakarun duniya wato kasar jamus a wasan kusa da na karshe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaishe kamar tulayen jima mamutalan zai dawo da labarin kwallon tebur ta tennis shin abin mamaki ne a ce jamhuriyar niger wacce faransa ta yi mulkin mallaka ba ta goyi bayan faransa din ba portugal ta goya baya a wannan kwallon ta jiya irin yadda wani gidan kallo ya barke da kowar jama'a lokacin da dan wasan kasar portugal eder ya jefa kwallo a ragar faransa a karawar karshe ta gasar cin kofin nafiyar turai da aka gudanar a faransa abin da ya ba kungiyar portugal damar samun wannan kofi a karon farko a tarihin wannan gasa magoya bayan kasar portugal sun matukar nuna farin ciki da samun wannan nasara kasancewar sun lallasa faransa a gida gaban gomman dubban magoya bayanta da suka halarci filin kwallo na stade de france sannan nasara ta biyu in ji su hakan ya kwari ne duk da yake cristiano ronaldo na kan banci a sakamakon raunin da ya ji tun a farkon wasa Nuhu Isaka na daga cikin magoya bayan kungiyar kasar Portugal. A wannan kwallon da aka yi na yau kowa ya riga ya sanya da wasa ya kasance tun farko shi kan shi Cristiano da aka kuɓe shi aka buge mai kama in ka ha gani da gangan ne aka yi wannan bugun kuma kusan zamu ci tun wurin antrenman ki kasan horan shi an kulla cewa da farko ku buge wannan Cristiano kin sun buge shi amma duk da haka kaga da wasa ya kasance muna murna sosai da Allah ya sa ɗan kwallon mu ɗan kwallon mu na kasar Portugal aka ba mu wace wannan kofi na kasar kasashen turai muna murna kuma Allah ya ba mu kasa a gaba mun gode mun gode mun gode Malam Umaru Rigo wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafar kasar Faransa ya dora laifin wannan al'amari a wuyan kocin su Didier Deschamps coach din shine bai balo ba saboda akwai yan balo a kasa wanda ka gane su sun iya balan amma sai aka ki su aka rike wanda suka yi balo suka gashi kaga akwai martial akwai ungolo kante kai suna da ɗan yawa wanda idan inda su suka fara balan da balan ta hi sauyin balan ya rawa balan ta hi kyau a haka to sai aka ɗoro wanda suka yi balo da alman suka gaji kuma duk rabin su ne aka yi ta ɗorowa ai kaga idan ka duba cikin balan babu wanda ya balo kamar su soko duk da nasarar da suka samu a wannan gasa magoya bayan portugal sun yi korafi akan maganar alkalanci amma mutane an kallo duk wannan wasan da aka yi tsakanin kasa faransa duk wannan kasa faransa ta gama ta da ita wata kasa a gano cewa alkali zai taka rawa a zo gani kusan dan ba ita wannan kasa faransa wani goyon baya na musamman a yanzu haka yau kin nan wani wasan an nuna irin haka kuma duk da haka kin san shi abinda Allah ya ya tsara abinda Allah ya tsara ba alkali ba ko ba musarar za a ci ta shiga gaban wani to banza ne a ƙarshe dai mun ci wannan kwallo ko kuma mun gode mun gode mun gode Portugal wallahi sai ritaya. Sai dai magoya bayan Faransa na ganin abin ba haka yake ba. Bai kamata ba a ce sun yi kuka sun yi ce wai wai wani amma alkali wani menene a'a. To ai da ai dole ne in ana balo wanda yake balo da ƙarhi da wanda bai balo da ƙarhi ai za ga wanda yake balo da ƙarhi kamar shi yake su ɗan ƙasar waran shi ƙasar su ce sai sun nuna a gaban ake a garin su ake balo kenan dole ne su kama jikinsu su dole ne in sun taɓa mutum ya waɗi kuma arbitr in ya ki busa sai aga kamar wai ya yi sare ne ai babu sare a cikin balan nan yau da aka sa sabi aka aka aka saci sa yau in aka in aka ce yayi orji ba ba sai a hudu ba balan bin za su ba wani abin lura shine a akasarin gidajen kallo da ke birnin yamai a fili ake gane cewa ra'ayin masu sha'awar kwallo ya fi karkata ga goyon bayan kasar portugal duk da cewa faransa ce ta yi wa jamhuriyar nijar mulkin mallaka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a birnin kwanne ma a janguriyar niger ma'abuta wasannin kwallon kafa sun yi firici dangancewar nasarar da portugal ta samu a ranar jiya a wasa na ƙarshe na kofin ƙalubalenka na ƙasashen nahiyar turai inda portugal din ta yi kasar faransa gijiyar jamhuriyar niger ci ɗaya mai ban haushi bari mu soma da abdullahi yama c'est vrai jiya mun gani e, eh, final an yi france contre portugal kuma insha Allah mun ga balo mai kyau mun ga balo kwarai mai kyau kuma muna iya cewa abu ne wanda ya yi sase juye sur nd muna iya cewa que france ta yi balo france ta yi portugal balo ni dai inda na gani sun yi rate beaucoup d'occasion Allah ne dai ba sa'a kuma kaga inda le fort inda yake ile fatal a la dernière minute wajen karewa yan portugal suka sa biyu amma dai an dai balo dai wanda aka yi mun ni dai abu sara'ina france ya kamata ta ci wannan kukin mansur wannan kungiyar ta eh, horon shi kana ganin yalla a nan gaba tana ta kai labari a wasanni na gaba gaskiya kan a halin yanzu gaskiya ekip ta shi gaskiya a halin yanzu eh, cikin ekip ga duniya babu jar babu kamar eh, ekip mai jar kamar france ekip da france akwai jar dama wallahi na kware ku wallahi lazi mu da adawa ba mu son cristiano gaskiya ba ji daɗi ba da sun ga ci kuɓe gadan ban so ba na so france ta ci kuɓe haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Sule da kuma Haruna daga jamhuriyar Nijar. To bari mu kammala da gasar kwallon tebur ta tennis ta duniya ta Wimbledon inda namiji daga Ingila da mace daga Amurka suka lashe wannan gasar. Dan kasar Birtaniya Andy Murray shine ya lashe gasar tennis ta duniya ta Wimbledon ta bana a kasar Ingila. Murray ya sami nasarar ne bayan da a wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi ya doke Milos Raonic dan kasar Canada da turmi uku a jere. whose improvement has been a delight to watch. But it's Murray's time in the sunshine of centre court once again. Wannan ne karo na biyu da Murray yake lashe gasar ta Wimbledon wacce ya taɓa lashewa a shekara ta 2013 ya kuma kafa tarihin kasancewa ɗan ƙasar Birtaniya na farko da ya lashe gasar fiye da sau ɗaya tun daga Fred Perry a shekara ta 1935. nasarar ta more ta kuma kawo ƙarshen tsawon shekaru 77 na kofi haram ga kasar ta birtaniya a bangaren wasan tennis na maza na mutum ɗaya-ɗaya more ɗan shekaru 29 da haihuwa yanzu haka shine matakin mutum na biyu a wasan tennis a duniya wannan ne kuma babbar gasar tennis ta duniya ta uku da ya nasara a kanta a bangaren mata kuma 'yar kasar amurka serena williams ce ta lashe gasar ta wimbledon ta bana inda ta kare kambinta bayan da ta yi galaba a wasan karshe da angelic kerber 'yar kasar jamus And the Wimbledon champion of 2016, Serena Williams. wannan dai ramuwa ce serena din ta yi domin ko su biyun ne suka fafata a wasan karshe ta australian open ta bana a watan janairun da ya gabata inda kaba ta doke ta ta kuma lashe gasar to amma ga williams yar shekaru 34 wannan ne karo na bakwai da take lashe gasar ta wimbledon wanda ya bada jumlar manyan gasannin tennis na duniya har 22 da ta lashe lamarin da ya bata damar kafa tarihin daidaicewa da nasarorin da steffi graf ta taba samu a tarihi yanzu haka dai serena williams ita ce mace ta farko a fagen tennis a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ka gaishe kamar mun gode to jama'a nan muka zo kashin shirin wasannin wato labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin allah ya kai mu muna godiya ga wakilan mu yau da suka aiko mana rahotanni shi murtalam da sule da kuma haruna da madadin su aliyu musulun sakwata ne a washington To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gallazawar da gwamnatin Rasha take yi ma kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da na fararen hula tana ƙara ta'azzara. A karo na farko hukumomi sun kaddamar da binciken laifi akan wata 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama Valentina a kan zargin ta gaza biyewa dokar nan da ake takaddama a kai ta rajistan zama wakiliyar wata ƙasar waje. wannan doka da aka kafa ta a shekarar 2012 ta buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu da su yi rajista da ma'aikatar shari'ar ƙasar a zaman wakilan ƙasar waje idan har suna gudanar da ayyuka da suka shafi siyasa kuma suna samun kuɗaɗe daga wata ƙasar waje. Ms. Chirivatinko, wacce take shugabantar wata kungiyar kare haƙƙin mata mai suna Women of the Dawn Foundation for Civil Society Development, ta amsa zargin da cewa kungiyar mu ta yi rajista da hukuma ba saboda bamu taba karɓan kuɗi kuma ba mu da niyyar samo kuɗi daga ƙasashen waje. Kazalika mu da niyyar shiga harkokin siyasa. yar fafutakan ta ce masu bincike da 'yan sanda da wasu ma'aikatun tsaro sun binciki ofisoshin kungiyar ta kuma sun kwashe takardu a gurin Ms. Chirivatinko za ta fuskanci ɗaurin shekaru biyu a gidan yari idan an same ta da take dokar rajistan wakilan ƙasashen waje ta ƙasar Rasha. Wannan dokar da ake yi mata fasara mai faɗin gaske ta tilasta wa ɗaruruwan ƙungiyoyin ƙasar Rasha suna canza manufofinsu ko kuma suna rufe ƙungiyar a cewa sabon rahoto kan take hakkin bal'adama na ma'aikatan harkokin wajen amurka babban abin fargaba da ke faruwa a ƙasar rasha shine yadda gwamnatin ke kafa sabbin dokoki na musgunawa da kuma nuna wariya wurin aiki da tsofaffin dokokin ƙasar wanda ke yin barazana da raunana da gurfanarwa gaban doka da ɗauri da tsarewa da cin tara da kuma kashe ɗaiɗaikun mutane da kungiyoyi da suke gudanar da harkoki da ke zama sukan lamiri ga gwamnati bakin kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda dokar ke shafan su sun hada ne da kafofin yada labarai masu zaman kansu da masu wallafa akan yanar gizo da mambobin jam'iyyar hamayya da kuma 'yan fafutuka amurka tana kira ga rasha da ta warware dokoki da tsare-tsare masu addabar ayyukan kungiyoyin jama'a da kuma take haƙoƙin jama'a da walwalar jama'a kamar ta valentina chirvatinko Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugabannin da ke hamayya da juna a sudan ta kudu sun yi kira ga dakarunsu da su dakata da faɗan da suke yi wanda ke barazana ga shirin zaman lafiyar da aka cimma da kuma gwamnatin haɗaka da aka fa a ƙasar ta sudan ta kudu yayin wani jawabi da ya yi a wani gidan rediyo a yau litinin mataimakin shugaban ƙasar kuma shugaban 'yan tawayen rek mashar ya nemi dakarunsa da su mutunta shirin tsagaita wutar da shugaba salva kiir ya yi kira a mutunta an waye gari a amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu bakaken fata har lahira a jihohin louisiana da minnesota sannan wani ya harbe wasu 'yan sanda biyar su har lahira a birnin dallas da ke jihar texas 'yan sanda a dallas sun ce wani dan bindiga mai suna mika xavier johnson ya kitsa kai wasu munanan hare-hare da za su ta da hankalin birnin ƙasar korea ta arewa ta ce za ta rufe wata kafar tattaunawa da ƙasar amurka a matsayin martani ga matakan da aka ɗauka a kanta jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a mu na Facebook ko kuma Twitter. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Benjamin Pam da danginsa duka a Jos domin rasuwar mamarsu Ungomeri Pam Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malama Julie Gresham da ta haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.